idan kuma ba ku samu damar kama su ba suna wata kasa to ku kore su da kasa ku soke ne su na ba 'yan ƙasa bane kar ku bari su shigo in sun shigo a kan ransu a kore su ba 'yan ƙasa bane an soke zaman su 'yan kasa domin su a ƙasa sharri suke kawowa ƙasa tana zo ta zamna lahiya su kuma tana so su gayyo mata tsiya su gayyato mata tsiya to da ku da tsiyar duk can dan haka halakki ne a soke su, Allah ya ce daman a kore su a halatta ma jininsu Allah ce zalika lahum shudin fi duniya wani shine kunya ta da ra'ayi a duniya ba iya sakamakon kin da ba Allah ce ina jiran sa a lahira bayan sun ji kunya duniya zan musa azaba mai tsanani da haka ashe an kori kafirai an kori makiya mi suka yi annabi ya kore su haɗa kai suka yi da makiyan annabi tsakanin ku da Allah faransa ta haɗa kai da makiyan Jacob ta haɗa ba ta cancanta a kore ta ko cancanta ba amerika ta haɗa kai da makiyanmu ko ba ta haɗa ba ta cancanta a kore ta ko ta kore ta ba dan Allah zan tambaye ku cana ta taba hada kai da wani dan tawayen je ta bashi makami ɗaya na cana cana kafira ce to ba taba hada kai da wani namu ba mun yi alƙawalin zaman lahiya da kasuwanci da yarjejeniya rasha kafira ce ba musulma ba ne. sun taba ba dan tawayen mu bindiga sun taba ba dan tawayen mahaka sun taɓa ba shi kariya yanzu idan kai mai ilimi ne za a gane bambancin wancan da wancan me yasa aka kori wancan zaman shi a ƙasa ya ka tawaye shi ya ka 'yan ƙasa suka ɗauki makami akan 'yan uwansu suke kashe mutane manoma 'yan kasuwa masu wucewa ba koma na bin titi su kashe titi su kashe kowa to lalle lalle masu irin cin wannan amana a kore su daga ƙasa wannan shine hukuncin su sai Allah ke ce ya karama kamar dai da kuke gani a yau nan muna nan wato wurin Alhaji Sani Sakwale lalle simintin nan da ake zance gwamnati ta kawo shi a cikin sauki a yau ana samun shi a wajen wato Alhaji Sani nan Sakwale insha Allah gashi kuma kamar yadda kuke gani ga simintin an riga an kawo shi insha Allah eh, kuma a yau muna tare da ɗaya daga cikin masu wato eh, sai da wannan siminti a nan wurin alaisani eh, malami salam alaikum alaikum salam eh, ko me sunanka sunana musa musa gashi allah ya sa an kawo nan siminti mm. da gwamnati ta kare ma kuɗi ko kuma aka rage ma rahusa kamar a nan wurin kuna kuke sai da wannan siminti a nan mana sai da siminti jika hamsin da hudu mhm. saboda mun ji a baya yadu. amma akwai wani da ya tambaye furin suminti ko wanda ya faɗa ma bai tsaye da firi ba ne ko ya aka yi da mu sani ba muka ji abu na yawo dai akan suminti jika ya eh, sittin da shi wannan hamsin da shidda to mm-hmm. hamsin dai da hudu ne insha Allah a takaicin takaita da kenan a yau kinnan mm. idan mutum ya zo eh. yana da buƙatar ton guda na suminti eh. jika nawa ne zai ba jika hamsin da hudu insha Allah jika hamsin da hudu mm, kuma wani irin kalar suminti eh tarande ne gashi shi dai na gwamnati ba da ya rage ma rahusa shine taron dai gashi nan jika 54 insha Allah yau a nan wurin eh, alisani insha Allah sannan kuma akwai karen dai to shi ya kare mota ta je ta ɗauko shi shi kuma in ya zo dai sauki ne har saba'in da uku dai ana sai da karen mm, dai karen dai ba insha Allah mm, Allah ya samu da insha Allah ya samu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 uku ga wata na sha ɗaya Nuwambar miladiya Demil Ventikat. ‘Yan uwa musulmi masu albarka, alhamdulillah, sai mu gode wa Allah da wannan kyauta da Allah maɗaukakin sarki ya yi muna ya taimaki al'ummar ƙasar Nijar da wannan jagorori masu albarka na Majalisar Ceton Ƙasa CNSP musamman ma mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, Allah ya ja zamani Allah ya tsare ka Allah ya ɗaga tutar ƙasar Nijar wannan bidiyo ya fito ne daga mutanen Sakwali a wurin Alhaji Sani a Sakwali kun ji sima ya zo inda suke kuma ana sayar da shi bisa ga farashin da gwamnati ta ce a sayar sai dai ɗan abin da ake haudawa bakin abin da wato aka yi jigilar wannan sima zuwa can inda za a da shi amma alhamdulillah a sima ya samu a cikin ƙasar Nijar a cikin jihohi a cikin ƙauyuka kai da kanka ka san da sakwale dai ƙauye ce kwarai to gashi nan ya zo a cikin sakwale su ma mutanen tamaske mun ga bidiyon su su ma sun tura bidiyo a su ma ana na ana sayar da shi a cikin garin tamaske kenan nan dai duka ƙauyuka na tawa insha Allahu a ko ina ya zo duk inda ka zo wurin masu sai da siminti zaka iske wannan sima to alhamdulillah muna godiya ga Allah muna ƙara gode masa domin ya ce la'in shakartum la azidannakum wallahi in kuka gode mini sai na ƙara maka Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode da wannan kyauta da ka yi mana ta wa'annan jagorori na majalisar ceton ƙasa CNSP Allah mun gode Allah muna ƙara gode maka yanzu ma da sahe wani alhaji ya kirawo ni daga ɓangaren maraɗi yake shaida mini cewa wallahi mala ana na ana ta sayar da sima a cikin sauƙi kuma bayan Allah talakawa suna ta sayi suna ta sayi suna gyara ayyukansu da waɗanda aka yi ma ruwa suka yi ma ɓanna da waɗanda ma uh, ruwa ba su yi musu ɓanna ba suna da gurinsu ya Sima ga ginoninsu to ana ta sayi ya ce abin mamaki ma ya ce akwai motoci sama ga mota ɗari Wa'inda suka zo a cikin garin Maraɗi suna gidan Duwan wato wanda suka hito daga Najeriya na Sima na wajen Dangote kenan. Ya ce ana nan sai ga farashi na gwamnati an karya wannan farashi an ce ga abin da ya kamata a saida. Su waɗanda aka turo ma nan Maraɗi suka kirai jagororinsu suka ce Hosema ba zai saidu ba a cikin Nijar saboda yanzu Nijar sauki agasi sima gwamnati ta karya farashi kaga kenan babu yadda za a yi dole su ma su karya farashi suka ce su ma a tai a saida yadda aka saida na Niger to kaga wannan shine ko da wani lokaci gwamnati in ta zo da abu ta sa sauki dole ne dan kasuwa ya sauki ga abin dole in ba kai ba sai a barkar abinka eh ga ga wance ne ya ga wanga babu wani kala wanda yahi wani ƙarya ce duka saboda haka baka iske ana sai da abin jika hamsin da da da da da biyu ko da uku ka zo ka so shi jika saba'in dan kana mahaukacin da an ka bayyana daga ragga haka kenan ba za ka da ba saboda haka dole sai ka iske yan kasuwa ko da wani lokaci gwamnati in ta karya farashin wani abu tana saya ma talakawa da sauki dole yan kasuwa su ma in suna so su su so wani gwamnati su saida ko kuma nasu ɗin nan idan sun ka sawo sun ka tsula riba ta hita hankali dole su karya farashi wato don talakawa su samu sauki saboda ka alhamdulillah sakonni na zo mana daga kowane yanki na Nijar alhamdulillah Nijar tana cikin zaman lahiya da ƙoshin lahiya da kwanciyar hankali kuma alhamdulillah abinci ya yawaita a ko'ina kuma alhamdulillah talakawa suna ta godiya game da wannan jagoranci mai albarka kamar yadda na maimaita muku a jiya akwai mutanen da da yawa ba su fahimci wannan tahiya ba su yi talalakun magunguna da ɓace-ɓace da kiran mu ai muna barazana da makamantansu yanzu sun dawo sun zama masoya sun fahimci wa'annan jagurori jagurori ne masu albarka sun fahimci wa'annan jagurori jagurori ne wa'anda suka taho dan aikin ƙasa domin su kansu baka ga sun ci dukiyar ƙasar ba balle kai kai tunani a kwashi dukiyar ƙasa a baka su kansu baka ga sun ci ba balle kai ka sa tunanin ka da cewa bari ka raba gare su kai a baka ka ci an zo ne don taimakon Nijar, an zo ne don ceton talakawa, an zo ne don ƙasar Nijar ta ci gaba, kuma alhamdulillah yau shekara ɗaya da ‘yan watannin ne ka duba yanda albarka ta sabka a ƙasar Nijar, ka duba abubuwa na mamaki da waɗannan jagorori suke yi, ka ƙaddara suna suka shekara goma sha biyu da rabi a saman mulki, wai yaya kake tunanin Nijar za ta kasancewa, ka ba kanka amsa. yanzu mutumin da ya shekara ɗai da 'yan watannin ne ya yi wa'yanga ayyuka izin izin da komi ga sunan ana ta yi eh? shekara ɗaya da 'yan watannin ne ka ƙaddara suna suka shekara goma sha biyu da rabi saman mulki yaya kake tunanin Nijar ta kasancewa ka ƙaddara ga rayuwarka mutumin da ya yi nan ayyuka cikin shekara ɗaya da 'yan watannin ne kullun aiki ake yi wani abu sai kun gane shi kullun reshar shi kan abun da zai ci da ƙasar Nijar gaba ake yi to Allah ya taimaki majalisar ceton ƙasa CNSP Allah ya daga tutar ƙasar Nijar Allah ka taimaki mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani Allah ka tsare mu shi Allah ka kiyaye mu shi yayi an gani an gode an shaida an gode an shaida an tabbatar da cewa tabbaci hakikan sun zo ne don ceton ƙasar Nijar to Allah ka taimake su Allah ka shiga a cikin al'amuransu Allah ka tsare muna su Allah ka kiyaye muna su Allah ka karfafe su Allah ka kare su daga sharrin masu sharri turawan mulkin mallaka da munafukai azzalumai 'yan siyasa da karnan farauta su da suka kai kawo suna haushi a cikin yanar gizo na social media sun koma karnan zangai suna neman waɗanda za su cizo to Allah ka tsare mu daga sharrin su akwai taimakinsa Prime Ministan Ali Lamin zan Allah ka tsare sa Allah ka ƙarfafe sa akwai mayyan ministrori su modu su tumba su kone na laibiro da sauran ministrori da mambobi na majalisar ceton ƙasa CNSP da prepe prepe na jihohin Nijar gaba ɗai da gubernar gubernar na jihohin Nijar gaba ɗai da ade ade na jihohin Nijar gaba ɗai da sarakin gargajiya uwaya al'umma kowa na kawo tashi gudunma Allah ka ba su ikon sauke nauyin da aka ɗora musu Allah ka tilasta musu soyayyar talakawa a cikin zuciyoyinsu Allah ka sanya musu tausayin talakawa a cikin zuciyoyinsu Allah ka taimake su da taimakon Allah ka shiga a cikin al'amuran su kakka bar su da ƙwarewar da dubarar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh